shine tambayar hadisi mursal dai da'ifi ne kamar yadda muka tabbatar a baya ya rage motsa ki mai mai tsawon menene ake kira da hadisi mursal gane ku hadisi mursal a wurin malaman hadisi shine hadisin da tabi'i ya ruwaito yace ce annabi ya ce shi tabi'i din nan ai bai rayu da annabi ba ta yaya zai ce annabi ya ce dole ya zanto ɗayan biyu ko dai ya tabbata ne sahabi ne ya faɗa masa annabi ya ce ko kuma tabi'i dan uwansa ne ya faɗa masa cewa sahabi wane ya ce annabi ya ce ɗaya ne daga cikin biyun nan dole to rashin tabbas ɗin wa ya faɗa masa shi yasa ya zama da ifi inda muna da tabbas din sahabi ne ya faɗa masa to ba mu bukatar mu san kowa yake sahabi saboda dukkan sahabbai adalai ne da nasin qur'ani amma saboda tsammanin ila wani tabi'i dan uwansa ne ya faɗa masa to muna bukatar mu san wannan tabi'i tunda tabi'ai ba dukkan su ne adalai ba an gane ko to shi yasa rashin tabbas shi yasa malamai suka mai da shi zai an gane ko to wannan magana ta farko ke na dangane tarihi na hadisi mursal magana ta biyu dukkan hadisin da a cikin sanadinsa aka samu mutum daya babu shi gawa mutum ɗayan nan a farko ne a tsakiya ne ko a ƙarshe ne waɗansu suna cewa wannan shine mursal an gane ku duka dai maganganun kowanne aka ce hadisi mursal bisa ga zance mafi inganci hadisi ne zai cikin duk malamai da suka kafa hujja da su waɗansu ne cikin malamai ba dukkan su bane ba kamar shi imam malik ibn anas kamar imam abu hanifa a cikin mazhabin su yana daga cikin usulul mazhab su in su samu hadisi mutar suna hujja saboda su suna sassauta al'amurra a cikin babin ka fahimta da kyau sai ce da a ce an rasa hadisi ko ɗaya gara ko da mursal ne akan hujja yasa ko da ibnu abdul bar bai goyi bayan ba bai goyi bayan bar malikiya ba nan ya tafi akan ra'ayin shafi'i kan cewa hadisin mursal ba hujja bane ba amma marasil na sa'id ibn musayyib su suna da tabbas din cewa gaba ɗaya daga ga sahabin da yaji daga wajen sa amma waɗansu dalilai na siyasa da suka dace da zamanin sa ne yasa baya faɗin sunan sahabin da yaji daga wajen sa duk an yi bincike an samu marasil din sa gaba ɗaya mutum da sahabi ne faɗa masa ba ta da wannan da haka marasil din sa ake mu'amalanta su da farko ina fatan ka fahimta inda za mu ƙara fahimtar wannan matsala da kyau mu duba cikin littafin fatul mughaith sharhi na al-biyat al-iraqi fil mustalah al-hadith za su fayyace mana magana da sauran littafan mustalah tatattu ne sanannu ne a wurin malaman musallam eh an bincika duk mutasila ne warai da sannan su waɗancan kamar su imamu malik da abu hanifa waɗansu suna cewa abin da suke nufi da mursal a wurinsu abin da wato ainihin a babban tabi'i ya ruwaito wanda an san manyan da ya karatu wajensu duk sahabbai ne da ya karatu wani tabi dan kuma sa tabi'i na ajin farko wanda an san malaman sa gaba ɗaya suwaye sahabbai to shi wannan yana da iya bugan kirji sai annabi ya ce kawai ayi magana duk da cewa bai rayu da annabi amma ya an san ya ji daga wajen wanda ya ji daga bakin annabi wannan tabbas shi yasa ko shi zan zan da zai yace marfu'u tabi'in marfu'u tabi'in alal mashhuri mursalu nawqayyid bil kabiri aw taqrahu min hudu aqwali fal awwal al akthar fil istimali wato ya kawo maganganu guda uku ko dai a ce tabi'i ya ce annabi ya ce ko kuma tabi'i babba ya ce annabi ya ce kaga kan an ce tabi'i ya itlaka kenan ko waye magana ta biyu ko babban tabi'i wanda ke da sahabban sahabbai ne malaman sa aw kayyidu bil kabir kenan aw taqtarahu min ko kuma duk hadisin da a sanadin sa ba mutum a tsakiya an samu wani ya fadi to sai a ce masa mursal sai ce wa hatajja malikun kazannu umanu wa tabi'uhu ma bihi wa danu imamu malik ibn anas da kuma annu'man bin sabit abu hanifa kenan sun kafa hujja da hadisi mursali su da mabiyansu yace waraddahu jamaahirun nuqadi lil jahl bis saqit fil isnad yace amma taron malaman hadisi dan sai ku sun mayar da mursali game da wannan sun ce sab ba ce da ba kafa musu hujja da hadisi mursali lil a fayyace maganganun su kuma ta'arifi idan ya ta bambanci yasa ga wani abin ya yanzu ka gaisu da dama ka ji fatawar imam malik ya ce kaza makaruhi ne fatawar imam shafi ya ce kaza makaruhi ne musamman abu hanifa ya ce kaza makaruhi ne su abin da suke nufi makaruhi a da can daban mu kuma yanzu a fiqh mu yadda muka dauki makaruhi kuma daban yanzu me makaruhi a wurin mu abinda bai kai haram shari'a ta hana hani ba mai karfi ba bai kai haramci ba amma su da in sun ce ruhi haram ke an fahimta ku saboda su yaran da suke amfani da shi irin larabcin qur'ani ba islahi na fuka hawa na karshe an wata akhiruna saboda me suka ce Allah ya zano laifuka wala taj'al yadaka maghlulatan ila ulufika ولا تبسطها كل بسط فتقعد ملوما محصورا ان ربك يبسط الكلمه شاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا سيدي ولا تقتلوا اولادكم كرفك في ايامكم ولا تقربوا الزنا كد kusanci zina wala taqtulun nafsal lati harrama Allahu illa bil haqq an gane ko dan gurin kuma wala ta kuma har zuwa kace wala ta kafa ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara ulaika kana anhu sai kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika inda rabbika makruha duk ababen nan da aka zana sai Allah ya saba su suna me makaruhi to me makaruhi annan makaruhi ce kisan kai ba ka gani Allah ya saba su suna me makaruhi kullu zalika kana sayyi'atan inda rabbika ko inda rabbika makruha to shi sai makaruhi su dan qur'ani ba wai islahin munu ba islahin karshe da mutanen abin nan ba to ga wani sai zo ya karanta da ce ai malik ya ce ruhi ne kaga abin da imam malik ke nufi ban abin da malaman fiqh karshe kuma suke nufi ban a lafazin makaruhi yasa bin diddigi tsakanin islahul qudama wa islahul mutaakhirin bambance su yana zai taimaka mutum sosai a babin ilimi ya hana mutum fadawa cikin kurakurai masu yawa da dama in ba haka ba sai mutum ya jingina wa malik ko ya jingina wa imamu shafi'i ko sauran a yan baɗin nan abinda ba su suka faɗa ba kawai dan bambancin yare su a yaran sun ce kaza suna nufin kaza a wannan sun ce kaza suna nufin kaza Allah bai tada wannan yace me hukuncin rera kiran sallah a kiran sallah dama ana son a rera sai dai ba a son kuma komai ana son ka yi daidai ruwa daidai tsaki kar ya wuce kima wannan yace lokacin da annabi ya farka da shi da sahabbai suka yi sallan asubahi din nan kin qada'i suka ko ada'i lalle wannan tabiya ce mai kyau qada'i suka ko ada'i kun san asuba ce musu ba har rana ta fito sannan annabi ya farka kuma yace ai kiran sallah kuma aka yi ta kuma aka zo aka yi sallah qada'i suka ko ada'i saboda me zatin nafsi ce duk wanda barci ya dauke shi ko da rana ka kai sha biyu sannan ka farka ba kai asuba ba lokacin da ka farka lokacin asubar ka dai ba za ka yi niyan qada'i ba niyan adai za ka saboda lokaci na asubahi tabbas ya riga ya wuce yanzu kai wannan lokaci ne na musamman aka baka kai kadai na wanda ka tashi daga bacci ko mai mantuwa banda kai duk duniya ba da aka bai wannan ban ji ba a banda banda duk wanda ya shiga sallah kwanta ya barci ya san shi ba zai shiga nan ba mai hukuncin farkar da mutane da zikiri idan an tashi da asubahi bid'a ne asalin zikiri ana so kai ne kadai wato kun gane a babin zikiri ko babin istighfari ko hailala mutane bangare biyu ne aka samu a maimakon a tsaya a sai wannan yana wannan yana ma wanda ba ruwan da zikirin gaba daya kawai yana ganin duk zikiri ma bid'a ne kawai kuma wannan shi kuma ya fada cikin wata bid'a ne da imma kuma wanda sai ya cika gari yana yi ko sai sun taru shi da wani sun yi shi kuma wannan ya fada cikin wata bid'a ne zikiri akwai kuma lalle Allah ya ce ayi ko manzon Allah ya kudaitar kuma cikin ibada ma ba wanda aka ce in ka tashi yi da yawa sai zikiri wa zakirin Allah kasiran wa zakiran zikiri ne kawai aka ce in ka tashi kai da yawa to amma abin da ake bukata kowa ya shi kadai namiji shi kadai mace ta yi ita kadai ba inda annabi ya taba taruwa shi da wani sahabi suna yin zikiri su fara tare su kare tare suna rerawa kamar waka wannan bid'a ne amma kai kai kadai wannan shi da sunna kuma ka kiyaye lafazan da annabi ya amfani da su wajen zikiri ga sunan masu tarin yawa cikin bukari cikin muslim in ma duk wannan ya maka nisa ka samu littafin al-azkar na imam an-nawawi wanda ya tara zikiran da annabi ke a lokuta daban-daban in zikirin safa ne ga irin zikirin da annabi ke amma kalmomin da yake da su wajen zikirin safe in na yamma ne kuma ga wanda yake amfani da su in na kwance barci ne gashi in na farkawa daga barci ne gashi in ka farka tsakiyar dare wani irin zikiri za ka yi duk annabi ya tana maka jinjirin wata ya tsaya yau ana yau ga wata to wani irin zikiri zaka yi a lokacin duk annabi ya sanar maka dan sai ka samu zakiru wanda ya kasu sunan shi zakiru duk bai kiyaye mai annabi ya nan ba wannan kuma shine abin da mutane suka samu su cikin kuskure kenan lalle ne mu rayar da zikiri da harsunan mu da zikirin ubangiji wani sahabi mutumin karkara ya zo ya cewa annabi ayyukan musulunci suna da yawa idan aka ce kai kaza kai kaza kai kaza kila wani harkar mutu ba za ka iya yi ba faɗa mun wani abin da zan rike har in mutu ba zan daina ba annabi ce kar ka yadda harshen ka ya kekashe daga ambaton ubangiji kullum harshen ka ya zanto danye wajen ambaton ubangiji wata zikiri abu ne kana mai amma tsarin da ake yin zikiri kai anan ne kuskure ke zuwa ko mutum ya amfani da kalmomin da shari'a ba zai daba ga wani sai cewa Allah Allah Allah wannan ba abin da kace da kai da wanda ya shiru duk dai ba kai zikiri ba ko daya domin kace Allah Allah Allah Allah ne baka yi shi ba baka kushe shi ba domin kalma ɗaya kai amfani da ita duk zikirin da annabi ya koyar ko sai ka samu jumla ce ko jumla ismiya ko jumla fi'liya dole ka samu cikakken sentence amma single word ba ta iya zama zikiri sam ka ce Allah Allah wannan ba zikiri bane sam duk wanda ya ce wannan ya faɗa so miliyan da shi da wanda bai ce komai ba duk ne kun fahimta ko duk inda annabi ya koyar da zikiri ba inda ya koyar da kalma ɗaya cewa ai zikiri ne ga zikiran da suka tabbata daga bakin annabi la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir kan wannan jumloli ne masu yawa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wannan jumloli ne subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi wannan duk ne kalmomi ne masu yawa an gane ko لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ولا لا إله إلا الله له الدين ولو كره لا إله إلا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن da alwala kai ba ka da a gida ita tana girki tana kwanta a daki duk kowa ya raya harshen da suke na ubangiji amma sai aka kadan da aka kudin da na zikiri aka bai da suke bantattun abu da wadan suke bantattun mutane ina fata mun fahimta na'am eh eh imamun nawawi nan burin yana ɗaya daga cikin abin da malamai suka masa gyara a kai manyan malamai to ba a yin zikiri a halka tun da annabi yake bai taɓa ba ko hadisi dai babu ko ibi wanda annabi ya hadisi da wani suka yi zikiri cikin halka amma mun ga inda annabi ya faɗi falalan mutum ya zikiri sai tsaya hadisi ɗaya da zamu kafa hujja da shi dai saboda rashin yalwan lokaci hadisin Abu Hurairah da ke cikin Bukhari annabi ce mutum bakwai za a yi musu inuwar ranar da babu inuwar sai inuwar Allah na farko imamun adil na biyu shafin na shafi ibadat rabbi na uku rajulani ta rajulan qalbuhu mu'allaqun fil masajid na hudu rajulani ta habba fillahi ijtama'a alaihi wa sarqa alaihi na biyar fa rajulun da da'atu imra'atun zatu mansibin wa jamalin fa qala inni akhafu Allah na shida rajulun ta tasaddaqa bi sadaqatin fa asfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu na bakwai na karshe rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu shi kadai inda ba kowa ya ambaci Allah shi daya fa fazat ainahu har idanunsa suka fashe da kuka kaga wato wannan kenan saboda haka annabi ya tafadin wannan falalan zikiri kuma da inda ya kawo sai ga mutum dake ba inda aka kawo cewa mutum biyu sun taru sun ce kaza wannan kenan amma maganar cewa ya halatta a yi zikiri da kalmar Allah Allah a ce me hujja su ce shine Allah ya ce kulillahu wannan in mutum ya faɗi wannan a inda ake karatu sai a masa dariya qulillahu to wannan ariya za ka fahimce ta ai aya ce suka zo suka ɗauko ta suka suka cire mata hannun dama da hannun hagu da kafar da suka jeho ta kawai gundugularta a ɗauko ayar daga farkon ta zuwa a aji nan ne za a fahimci me take ce a ayar tana cikin suratul al'ami Allah ce wa ma qadarullah hakka qadrihi iz qalu ma anzalallahu ala basharin min shay qul man anzal alkitaba alladhi jaa bihi musa nuran wa hudan linnas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katira wa 'allamtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qul thumma dharhum fi khawdihim yal'abun to duk waɗannan sai aka kyale komai sai aka ɗauko tsakiya kulin lahu dan Allah ya zaka fahimci aya a haka a cire mu aya dukkan hannayen da kafafun da kawai a jihoda a ce kulin lahu kawai a yi wannan aya tana cikin suratul an'am ubangiji ta'ala ya ce wa ma qadarullah haqqa qadri hakika ba su girmama Allah ba matukar girmansa sa ba kimanta Allah ba hakikanin kimantawar da ta wajaba a yi masa su yahudawa izkalu yayin da suka rinka cewa ma an zalallahu ala basharin mai sai suka ce sam Allah bai saukar da komai ba akan wani dan adam yanzu nan suna inkarin da tun daga farko haka haka kawai dan hasada ga annabi a maimakon su ce kai bai da annabta ka ba sai suka ce ai ba kai ba ma dama can ba a taba saukar da wani littafi akan wani ba kaga har abin da suka sani sun yi inkari ba dan koyo wajen nuna kiyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu idan mutum ya zo ya kalli masallacin nan da Allah hada duk zai kai nawa cikin masallaci mafi karancin adadi za mu kai nawa wanda ke ciki kawai wanda ke waje mukaddar mutum 100 misali to banda wanda ke waje sai wani ne koyon gurin ta aka ce ya masallacin nan da mutane ke ce ba kowa kai kuma sai kake so ka karyata labarinsa na cewa ba kowa sai ka ambaci duk wanda ke ciki ne zaka karyata shi ko in ka kawo mutum da ya wadatar su sun ce ma anzalallahu ala basharin min shay Allah zai kada saukar da komai ba akan kowa da Allah ce man anzalal kitaba allazi ja'a bihi Musa wai saukar da littafin da nan Musa zo da nuran muhdallin nas ga shi haske da shirya ga mutane ta ji nuna hu karasita ko kuke kwafin shi a cikin exercise na tubuduna ha wani hukunce hukuncen ku bayyana in sun dace da sauran wa tukhuna kasira waɗansu kuma ku kore wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala abakum a cikin shi kuma aka sanar da ku abinda ku sani ba ku da iyayen labarin kakanku yakub labarin annabi yusuf labarin yahuda labarin waye duk a cikin nan aka faɗa muku waye ya saukar da wannan suna da ansa da za su ce sai suka yi shiru to tunda sun yi shiru ba sai Allah ba da ansa da kai ba ko lahu ka ce musu ne Allah ne yayi ne ya saukar da a ce jumla ce cikakkiya ko lallahu anzal kitabal ladhi ja'a bi Musa amma ba sai an maimaita kalmar anzal kitabal ladhi tunda ta maimaita a cikin me a cikin tafiya yanzu muka dara suna wani bawan Allah zai bi sai ya shigo to ni ban san shi ba sai ce jama'a waye wannan sai ku ce me kalmar zaidu kadai ka biya ni an sa amma dai kuna nufin me zaidu ne amma ko da kalmar ta ba ɗayan ba ta wadatar to nan da aka ce man anzala alkitaba alladhi jaa bi musa wa ya saukar da littafin da annabi musa ya zo da shi sai suka ce me qulillahu suka yi sai Allah ce kace Allah ne wannan ka'ida ce ta nahawu yasa ibn malik cikin alfiya yake wa hasu ma yu'lamu jaizun kama تقول زيد بعد من عندكما وفي جواب كيف زيد قل لنف فزيد استغني عنه في القول kada ta yace duk abin da aka san cikin zance ba sai an furta shi ba da baka sai a shafi kamata kula zaidu kamar yadda zaka ce zaidu idan mai tambaya ce man inda kuma wane ne wajen ku sai ka ce mai zaidu ba sai ka ce ba inda na zaidu kalmar zaidu ta wadatar inda na tazo cikin tambaya ba sai an maimaita ta ba cikin me ansa sai zama mai-mai ko gwaran cikin wa fi jawabi kaifa zaidun quldan ibn malik ce zaid ne ba da lafiya sai wani zo ce kaifa zaid ya zaid yake sai ka ce me danif mara lafiya ne ba sai ka ce ba zaidun danif a'a danif ba zaidun nustughniya anhu isqul kalmar zaid an wuce ta ba sai an faɗe ta ba dan ta zama sananniya a wurin mai tambaya dan shi ba zai je ke tambaya ba dan ya san zai du me jahilta halin da zai duke da haka sai ce kaifa zaidu idan az-zaidu ma'rufun inda ku lakin al-hal allati ya'ishu alaiha zaid hiya al-majhula inda ku fa sa'ala kaifa zaid sai ka ce me marid ba sai ka ce ba zaidun marid ya zama gwaran to anan gurin qulillahu ba sai ka ce ba qulillahu anzalahu tunda anzalahu ya riga bai bai ta baya shi jumla ce cikakkiya sai dai an shafe ta lil ilmi biha qul lillah sun bazarhum fi sawtihim min abun anan ne wadanda suke cewa qur'ani ya tafi kowane ilimi anan yayi isara zuwa ga wata ka'ida mantiqiya a wurin malaman mantiq shine ka'idar da suke cewa dukkan wata qadiyya dukkan wata qadiyya kulliyya manfiya tunaqab bi qadiyyatin juz'iyyatin musbita kullu qadiyyatin kulliyyatin manfiya تناقض بقضية جزئية مثبتة shine abin da buga mana misali da na ce idan mutum ya yi inkarin masallacin nan ba kowa sai kace so ka kare ta sai ka faɗa duk wanda ke cikin masallacin ko ya kawo mutum da ya ka shi ya ce ba kowa a masallacin nan ai ba sai kawai kai dariya ka ce waye nan kusa da kai ba wani bane ba ba sai ka ce masa ga wane ga wane malam ya zuranka ga kuma wane ga wane ai ba sai ka kirge dukkan masallacin ba sannan ka dare ta in ka tabbatar da mutum ɗaya kai ne ka kare ta magana sana cewa ba kowa da cewa yi masallaci bai cika ba to kake son ka bai da cikarsa kaga sai ka kirdige mutanen ke amma in kace ba kowa sai ka tabbatar da ɗaya ko biyu ka kare ta shi ba sai ka faɗi sauran casa'in da takwas ba kare ina fatan ka fahimta ina ganin lokaci ya riga ya yi fadama ku yi haƙuri ga dashi tun da ya gansu ka tabbaya tun da cewa ya haƙuri sai gobe bismillah eat

wa qatlun ko kisa idan mutum ya kashe wani dan ya shiga da sai a haramta masa wannan gadan a shari'a wa khilafu dini bambancin addini ya aka ce wannan musulmi ne wannan kafiri to la ka bainahu wannan ba gado ne amma idan ta farwa waɗancan sun kuma suka ce a wannan kyauta ne suka bai wa ƙananan kannan to ya halatta karban kyauta har daga wajen kafin lokacin annabi kafirai suna ba shi kyauta kuma yana karba sallallahu alaihi in kyauta ne babu da sunan gado ne ba za su haka kai ne limamin bayan shi ne ya bukaci annabi ya nada shi limami to a nan malamai ke cewa ai hadisai sun tabbata daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda ke nuna bai dace ba mutum ya nemi shugabanci ko jagoranci har annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa dukkan wanda ya nemi shugabanci aka zo aka kafa shi a sakamakon neman da ya yi to ubangiji ta Allah zai kyale shi da dabararsa amma duk wanda jawo shi aka yi aka ɗora shi ba shi ya bukata ba to ubangiji ta Allah zai taimake shi wajen gudanar da daidai ba ma wannan bawan Allah na cewa ij'alni imama qaumi ka sanya ni in zama ni ne limamin mutane na to menene dangantakar wannan da kuma bayanin annabi na hana mutum ya nemi shugabanci shine malamai suke cewa ai ya halatta ka nemi shugabanci idan ka ga wannan shugabancin wannan mukamin kana da tabbas din dacewar ka da shi lallai irin qualification din da ake bukata wajen wannan mukamin ka cika su idan kuma kai shiru baka nema ba za a nada wani wanda bai dace ba a irin wannan yanayi ya halatta ka nema da haka annabi Yusuf alaihi salam shi ma yana bai ta ala khaza'il al-ardi inni hafizun alim yana shugabanci wannan ba kenan kan al'amarin da kasancewa in kai baka nema ba abin zai tafi zuwa ga wani wanda bai cancanta ba to sai ka nema dan a baka haka waɗansu malamai suka ce amma idan ire-iren ka waɗanda sa iya gudanar da wannan aikin suna nan da yawa to kai makaruhi ne ko bai dace ba ka ce zaka nemi shugabanci ka bari har sai an ga dacewar ka sunna a zo ana daka an fahimta da ko to wannan shine ansar da waɗansu malamai suka bayar waɗansu malamai kuma suka ce a abin da wannan ma akwai wata ansar akwai shugabanci na siyasa na duniya na gudanar da mulki akwai shugabanci na fuskar addini wanda shari'a baka so ka nema shine shugabanci na gudanar da mulki amma shugabanci na addini matukar ka san kashin kanta sai kai bayani ka ce a ana neman ladan wa zai kiran sallah sai ka ce gani na iya saboda ka karanta babin kiran sallah kuma ka san dukkan siffofin wanda yake kiran sallah kana da su waye zai limanci a masallaci za ka ce gani saboda ka san babu limanci ka karanta alkur'ani ka san irin ladubba da ake bukata ko sharuɗa liman ya cika ka cika in kai shiru za a ba wani to a irin wannan sai ka ce gani da haka sai ce ij'alni imama qaumi sai annabi ce anta imamu annabi ya ga dace sai ce je ka kai ne limamin daga yau waqtadi bi ashabihim kuma abin da ake bukata liman idan ya zo kullum ya rinka yin izina da mamu dangane da dogon karatu ko rashin dogon karatu idan a cikin mamudin da ke sallah tare da kai a masallaci akwai dattijai akwai marasa lafiya to sai ka jajja ga jirin surori idan akwai waɗanda suke kuma sa iya jurewa dan an taja dogayen ayoyi to babu laifi amma dai al'asul shine mutum ya jaga jirin ayoyi sai dai kuma wannan yana bambantuwa daga sallah kaza zuwa sallah kaza galibi mafi tsawon karatu da annabi yake yana cikin sallan asuba kasancewar taraka a biyu kacal saboda sai ja dogon karatu don saboda kowa ya zo da suke jami'a dan a sallan asubahi rakawoyin ba su da yawa idan aka zaga jijirin karatu sai waɗansu su rasa jami'i an gane ko da haka yanzu sunnar annabi wajen gudanar da ita yana fara yin sallan asubahi da zarar lokacin ta yi amma baya karewa har sai lokacin al-isfar wato gari yayi ta bai kai ga wayewa ba kaga dogon karatu ake da وانا حديثي wa الخمسه وحسنه الترمذي وصححه الحاكم وعن مالك بن الهويرث رضي radiyallahu anhu kala قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم الحديث أخرجه السبعة malaman hadisi bakwai sun rawaito wannan hadisi shine bukhari muslim abu dawud tirmidhi nasai ibnu maja da kuma imam ahmad bin hanbal an karɓo hadisi daga malik ibn al-huwairis qala yace qala lana an sallallahu alaihi wasallam annabi yace da mu iza hadarati salatu idan lokacin sallah ya yayi falyu'azzil lakum ahadukum lalle ɗayanku ya yayi muku kiran sallah idan lokacin kiran sallah yayi lokacin sallah yayi lalle ɗayan ya yi muku kiran sallah wannan hadisi dogo ne amma imamu ibnu hajar ya takaice abin da ya shafi babin mu shine magana kan kiran sallah amma in ba haka ba malik bin al-huwairis shi da mutanansa suka zo wajen annabi bayan sun musulunta suna samari matasa annabi sa aka yi musu masauki a cikin masallaci aka ware musu bukka suna zaune suna koyon qur'ani suna koyon ibadoji har tsawon lokuta daga baya suka ce to annabi kuma dai zuciyar mu ta kosa yanzu muna son mu koma gida ma'ana mun bukaci zuwa ga iyalanmu da annabi ya kiraye su ya ce su to shikenan ku je ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza a cikin abin da ya faɗa har ya zo cewa idan lokacin sallah yayi to ɗayan ku yi muku kiran sallah to amfanin kawo wannan hadisi a nan gurin cewa fal yu'azzin lakum ahadukum dan ku mu kiran sallah dan kafa hujja da wannan bisa ga wajibin kiran sallah a ce kiran sallah dole ne tunda annabi yana musu wasiya ne bayan sun zo sun musulunta sun koyi ilimi sun koyi wani abu na addini yayi ta kirga musu ba wajibin abubuwan da in sun je garin su kace su ci da su ciki har da kiran sallah an fahimta ko da haka kiran sallah wannan wajibi ne to amma idan aka sanci ga unguwa kaza ko gari guda ko kauye kaza ba dole ne sai kowane musulmi ya kira sallah ba in aka ce ga masallaci ladanin masallaci in ya dauke wa dukkan kowa ba kuma sai kowa yayi da kansa an fahimta ko falyu'azzil lakum ahadukum lalle dan ku yi muku kiran sallah dan aka kiran sallah sai zanto wajibi وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال أنكر حديثي daga بن عبد الله yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da Bilal idza azanta fatarassal wa idza aqamta fahdur idza azanta fatarassal in za ka yi kiran sallah ka yi a hankali a hankali ma'ana ka karanta kalmomin kalma bayan kalma kada ka karanta su a guje gaba daya Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illallah haka dai dai dai dai shine fatarar wa idza aqamta amma idan zaka yi kama kuwa fahdur to sai kai sauri a cikin ta الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه wannan shine hadisin da malamai ke kafa hujja da shi kan cewa kalmomin kiran sallah ana bukatan karanta su a jere a jere jumlolin sa dai bayan ɗaya dan shine abin da ake nufi fatarassal kalmomin ikama kuma ana bukatar karanta su da gaggawa saboda shi da abinda annabi ke nufi fahdu wal hadru shine gaggawa kenan waja al baina azalika wa iqamatika ka sanya lokacin da zai zama tsakanin kiran ka da ka da ikama miqdara ma yafrugu al akilu min aklihi gurgudan yadda mai cin abinci zai kammala cin abincinsa ma'ana idan aka yi kiran sallah kafin yin ikama fadin lokacin da ake so ya bukatu fadin lokacin da za a kawo maka abinci ka ci ka kammala ka tashi to shine fadin lokacin da ake so a bari tsakanin kiran sallah da ikama haka dai hadisin yake yi shiru to amma hadisin rawahu tirmidhi wa da'afahu imam tirmidhi ya rawaito shi hadisi ne da'ifi haka imam al-baihaqi ma ya rawaito shi bai ma tsaya da da'ifin ba bal da'ifun jiddan san martaban hadisi da'ifi akwai da'if akwai da'ifun jiddan idan aka ce da'ifun jiddan ta ba yadda za a yi ya zama hujja ba yanda za a yi wani hadisi zo ya tagaza masa su haɗu su yi karfi don su zanto hujja an fahimta ko to don haka don hadisin da hukuncin da hadisin ya nuna kenan bai zama dole wajen aiwatar su ba ke illa iyaka kan ai a ɗabi'ance yadda za ka samu yanayi na kiran sallah ba shi ne na ikama ba domin yanayin da za ka samu na kiran sallah ko bukatan daga sauti saboda jiyaswa da ke cikin kiran sallah amma yanayi na ikama ko ba bukatar daga sauti da yawa tun da ba sanar da mutane da ba ina jin kuna daukar hankali da wani an fahimta ko don haka dai gwargwadon yadda ka samu dama daga sautin ka ka yi amfani da kalmomin babban abin da ake bukata wajen kiran sallah shine jiyar da mutane lokacin sallah dan wannan shine ma abin da sunan ke kira al-azan bi ma'ana al-ilam ma'ana shaila ko sanarwa sanarwa kuma kada tana bukatar daga sauti an gane ko to sannan lokacin da ake bari tsakanin ikama da kiran sallah wannan lokaci yana sha bamban ne daga wannan masallaci zuwa wannan masallaci gurgurdan yadda mutane suka saba hadisai dai sun zo masu tsarin yawa da suke nuna falalan yin sallah a farkon lokacin ta to da zaran an yi kiran sallah abinda ake bukata liman ya kiyaye idan aka kirayi sallah a nan masallaci ɗabi'ar wannan unguwa ɗabi'ar makwabtan wannan masallaci gwargwadon wani mintuna suke bukata daga lokacin da suka ji kiran sallah wani minti suke bukata har su yi alwala ta ko su zo masallaci su riski liman a cikin raka an farko minti nawa ake bukata to wannan kaga kowace unguwa za ta sha bambam daga unguwa kaza zuwa unguwa kaza wani za ga minti goma kawai ake bukata wani za a bukaci sha wani lokacin za a bukaci ashirin sannan wannan na canjawa daga wannan sallah zuwa wannan sallah sallan asubahi tana bukatar dan jinkiri har mutane su cikin tsadewa kafin su zo masallaci dan lokacin zai tafi tsawo saboda mutum zai tafi daga barci har ya warware yayi kaza yayi kaza kafin ya zo masallaci irin lokacin da magariba kila ba ta bukatar wannan tsawa irin lokacin da kila isha'i ba ta bukatar wannan tsawa wato dai yanayi liman da shi da ladan za su ga menene maslaha abinda za mu sanar da mutane kuma har su zo ba tare da mun haramta musu suka jam'i ba amma ba da yi kiran sallah a tayar da sallah ba wannan sai zanto an harauta mutane da suka jami tunda wani kila ya gafara bai san lokacin sallah ba sai da aka kira ya ji ya zo yana cikin alwala kafin ya kammala alwala kuma yana kama ruwa bai gama ba har ya ji jini an tayar da sallah an yi rika ta farko an yi ta biyu to wannan sai ya sa ya rasa sallah an fahimta da kyau وله عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن الا متوضئ وله حديث يا تبت daga gare shi imam tirmidhi kenan an abi huraira an karbo daga abu huraira Allah ya kara masa yadda yake annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi da da mutum tabbata gare shi kala yace la yu'azzinu illa mutawaddibun kada wanda ya kira sallah sai wanda yake da alwala wata ايضا اما amma imam shi kuma yace hadisin wannan yi to kaga wannan shine hujjar malaman da ke ganin ba a kiran sallah sai da alwala to da hadisin ya inganta sai zama to hujja amma bai inganta ba da haka mutum zai iya kiran sallah ko bai da alwala kun bayyana da kyau ladan ya zo masallaci ya bude kofar masallaci ba kowa ga lokaci yayi sai ya kiran sallah idan yayi kiran sallah sannan shi bai je alwala ina fata an fahimta ba sharadi bane sai in kana da alwala ko ba ka da alwala zaka iya kiran sallah wa alaikum assalam eh ko kana da janaba zaka yi kiran sallah ka tashi a makare baka riga kai wanka ba kuma kai ne ladan sai ka zo ka kira sallah sannan kuma ka je kai wanka ya halatta wa wanne eh wannan tun zai manyan wuta shi kiran sallah rera shi yana da kyau dan kalmomi ne amma kowane rerawa kai gurgurdan abin da shari'a take bukata kada mutum ya fita daga hudud na shari'a ya zama kamar wasa abin da ake bukata wajen kiran sallah sanarwa sanarwa din nan ko babban abin da take so babban sauti da kuma furci da haruffan furci da haruffan larabci yadda suke a larabtan su shine kawai abin da ake bukata amma kar mutum ya bai da kiran sallah kuma kamar wasa kar maddi ya zanto maddan mufrid a yi daidai wa daida yadda yake zai cika bukata da yake bukata na'am eh eh a cikin kiran sallar na abu babu duk dai hadisan da suka babu kiran sallah galibin sunan ibn hajar ya kawo wanda babu ɗaya da nuna hmm. eh to wannan yana bukatar abin ka ya inganta ko bai inganta ba dan hadisan da ke cikin sharh sunan al gari ba dukkan su bane ingantacce akwai malamin da ya masa hidima shine Shu'aibul Arnaud wajen tantance hadisan sa inganta su da wanda ba su inganta ba yana da kyau a bincika a bayyace kafin a zartar da shi Mm. to wannan kaga ya zama aikin sahabi kenan abin da ya tabbata daga bakin annabin da makaranta je idza sami'tumul fa qulu mithla ma yaqulu wannan shine tamfar rana lokacin azhar idan kun ji mai kiran sallah ku faɗi kwatan kwatan abin da yake faɗa kin mai kiran sallah yana cewa ana baya faɗa ashhadu an la ilaha illallah kai ma sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمد رسول الله ما في أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة سيكون لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاة نما ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله فقولوا مثل ما يقول وانا كنا عبين ده النبي فلا وان kuwa ko إن جنت ko إن جنت ba aikin sahabi ne wanda idan ya saba mun nasirin abin da annabi sai a yi to ba za a aiki wali abi dawud walahu an ziyad bin al-harith haka kuma imam tirmidhi ya rawaito wani hadisin daga ziyad ibn al-harith radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace manzo Allah tsara da mutum gare shi yace wa man azzana fa huwa yuqimu wanda ya kiran sallah shine zai yi ikama wa shi ma hadisi ne zai yi banda imamu tirmidhi abu dawud ma ya rawaito shi haka imamu al-baihaqi haka ibnu asakir ibatullah ibnu asakir haka imamu ahmad bin hanbal dukkanin sa da hadisi ne sahihi saboda a cikin sanadin sa akwai abdurrahman ibnu ziyad al-ifriqi wanda yake duk malaman hadisi sun ce huwa da'if in ya rawaito hadisi ba aka dan haka wani ya yi kiran sallah wani ya yi kala an gane ko aikin ladan wanda aka ta masa shine kiran sallah amma ya kama ba dole ka mace ba in ya ga dama yayi in ya ga dama wani yayi in liman ya ga dama yayi da kansa kuma ta yadda sallah duk wannan ne fil amri al-amri an bar shi kofa a bude amma matukar an ce kiran sallah to lalle wanda aka nada ya zama da dai zai yi kiran sallah kar wani ya gangaci sai fa in wani kudiri ya sa ba shi da lafiya ya turo wani ko ya sanar to sai a duba a ce to jama'a waye ya dan fi da kalmomin kiran sallah zo kai ba a ci da karfa a cikin al'amuran ibada dubawa ake waye ya dace ta wa alaikum salam eh kin da nake faɗa na faɗa jiya na zai faɗa yanzu gajiya sun duka maka da zai yanzu kira da ولأبي داود من حديث عبد الله بن زيد أنه قال أنا رأيته يعني الأذان وأنا كنت أريده قال فأقم أنت haka abu dawud ya rawaito hadisi daga hadisin abdullah bin zaid annahu qala zaid wai ya ce da annabi ana ra'aituhu ni ne naga kiran sallah din na a mafarki ya anil azana kenan yana nufin kiran sallah wa ana kuntu uriduhu kuma ni ina son in yi qala fa kim anta ta annabi ce masa yi kama. wa fihi dha'fun aidan haka wannan hadisin ba dai sahihi waɗannan hadisan ibn hajar duk yana kawo su dan nasiha ga al'umma saboda su malaman hadisi suka ce yadda ake bukatan ka san sahihi kai aiki da shi haka kuma akwai bukatan ka san sahihi dan ka nisance shi min babi aradtu sharra la li sharri lakin lit tawakkil wa man lam ya'rif al khayra min sharri yaqafi ko man lam ya'rif sharra min sharri yaqafi suka ce ina bukatan in san sharri ba dan in sharri ba sai dan me dan in nisance shi kar in fada cikin sallah dan dukkan mutumin da baya iya bambance tsakanin sharri da alkhairi ana ji masa tsoron zai iya fada cikin sharrin ba tare da ya sani shi yasa suke bukatan su san bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na litinin 21 ga watan safar haka ne ko 21 ga watan safar wato wata na biyu a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da goma sha tara bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da yammaci na sha biyar kenan sha biyar da watan shida wato watan albashi a wata a shekara ta dubu da ɗari tara da kuma tasa'in da takwas barkanmu da saduwa bayan wajen makonni hudu kenan ba mu sadu ba na so saduwa ta sai tsawon haka to amma kuma ma ta illa an yi sha Allah rabbul alamin yau kuma za mu tashi ne akan babul azan babul azan idan ba manta ba babbar matashiyar magana da shine kitabus salat kitabus salat wato abin da ya shafi maganganu na sallah sai aka fara da babul mawaqit abin da ya shafi lokutan sallah wanda shi muka gama yanzu kuma tun da lokaci ya tabbata ya shigo mutane dangane da aikin haji Allah ya da annabi Ibrahim alaihi salam ya tuka rijalan wa ala kulli zamir in kai haka mutane za su zo maka waɗansu a ƙasa waɗansu kuma akan kowane irin dangin abin hawaji ne zamir ya atina min kulli fadlin amikin li yashhadu manafi'a rabb an abdullah bin zaid bin abd rabbihi na so a ce na shaɗi na yau zai fi na kullum to amma kuma saboda halin tafiya idan kuka samu karatun ba da kai so ba sai ku hakuri saboda na zo أكيد أنا عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال طاف بي وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والإقامة فرادى إلا قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة أن تقول حديث إلى عبد الله بن زيد بن عبد ربي قال يتي صاف بي وأنا نائم رجل ونمت يا من إلى تكن بركي وتوام بركي كده fa kana kun yace da ni taqulu ga abin da za ka rinka faɗa dan ka telata wa mutane cewa lokacin sallah yayi ka ce Allahu akbar Allahu akbar fa zakara al-azana sai ya ambaci kiran sallah bi tarbi'i takbiri da yin kabarbari guda hudu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabarbari hudu kenan ko أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يا أم كثيرا صلى أبي تقول إنساني بتربيع التكبير da mayar da kabarbari su zama hudu wato yana nufin kabarbarin farko kenan tarji'in ba tare da tarji'i ba an gane ko abinda ake kira tarji'i a babin kiran sallah shi ne bayan mai kiran sallah ya gama kabarbari sai ya yi shiru sai ya faɗa ashhadu an la ilaha illallah a sirrance ashhadu an la ilaha anna muhammadar rasulullah a sirrance sannan kuma sai ya daga murya wannan shi ne kira mai tarji'i to abdullahi bin abdul rabbihi ya ambaci wannan hadisi naji kabarbari hudu ba tare da tarji'i ba kuna fahimta da kyau wal iqamata furada sai kuma ya ambaci lafzan iqama furada duk kalmomin ta ya ambace su ne ɗaya ɗaya ba mai mai الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح yace sai ya ambace ta furada illa kad qamatu salatu sai dai kalmar kad qamatu salatu ita ya mai ta biyu قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال عبد الله بن عبد بن زيد بن عبد ربه يدي فلما أصبحت يا عندنا وعيقري أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سينا زور ما زال ترى دعوة تثبت قريتي فقال سي النبي يتي إنها لرؤيا حق تبت وأن مفرك الناس بالكذب innaha la ru'ya haqqin tabbas mafarki nan na gaske ne to malamai suka ambaci sababin faruwar wannan hadisi da cewa sahabbai ne suka taru suna tattaunawa cewa me ya kamata mu rinka sanar da juna idan lokacin kiran sallah ya zo da me ya kamata wata alama za mu sa sai waɗansu suka ce a sa kararrawa waɗansu suka ce a rika busa kaho waɗansu suka ce a rika hura wuta to haka ce idan an sa kararrawa wannan ya kamata addinin kirista ko ko mu bai kamata yayi biyayya ga wani addini ba idan an busa kafo kuma ya kama da addinin yahudu idan kuma an hula wuta kuma ya kama da addinin majusawa to saboda haka sai suka rabu ba tare da sun ittifaki akan me za su ba to shi da suka tafi kafin wasu gari su dawo ya kwanta barci shi wannan sahabin shine sai aka nuna masa wannan kiran sallah cikin mafarki yanzu mafarkinsa ba hujja bane ba a shari'a sai in ya zo wanda hujja take hannunsa ya tabbatar shine wa annabi sallallahu alaihi wasallam eh zai da ta sa annabi cewa gafa abin da na gani wani mutum ya ce in za mu yi kiran sallah mu ce kaza sai annabi ce ha la ru'ya haqqin ya zo mai kenan shi kenan ya zama hujja amma in ba haka ba mafarkin wanda yake zama hujja a duniya eh hujja shine qala Allah qala rasulullah wannan ita ce hujja amma mafarkin wanda da mafarkin wanda wannan ba hujja ba mafarkin annabawa ne kawai yake zama hujja amma kawai wani malami ya mafarki ya ce daga yau na yi mafarki an turo mala'ika ya zo ya ce sallah azhar ta koma raka'a uku za mu mu taɓa yarda da ko da ya ce ya ga a mafarki ne annabi ya faɗa masa haka sai mu yanzu ne muka yarda cewa wannan sani ba annabin bane ba dan annabi ya koyar raka hudu ana sai sai zai ce ya canza ya koma a ba annabi bane ba gani ke dan ne yawa sa da hankalinka kun gane da kyau ahmad wa abu dawud wa sahahahu at-tirmidhi tirmidhi ya inganta wannan hadisi wa ibn kuzaimah haka kuma dai cikin marwaita wannan hadisi akwai al-Imam al-Bukhari a cikin littafin sa khalqu af'al al-ibad haka Imam ad-Darimi haka Ibn Majah haka Imam ad-Darqutni haka al-Imam al-Baihaqi dukkanin su sun rawaito wannan hadisi a wata riwayan daban wanda ba wannan ba Abdullah bin Zaid ibn Abd ya yace sai muka tashi ni da Bilal muka tafi wajen Annabi dan mu je mu faɗa masa ga yadda ake yi ga yadda na kai kiran sallah da Annabi ya ji sai ce ko yawa bilal ya rinka yi kira sallah dan ya fi ka sauki yanzu ka ga shari'a kenan komai ana sa mutum inda ya dace in ba haka ba ba wanda ya ga abin a mafarki da waye kamata ya zama ladanin masallacin annabi amma sai annabi ce ko wa bilal ya fi ka sauki yace sai na je ina koyawa bilal yana kiran sallah da wannan sai Umar dan Khattab ya ji yana daga gida har kun jin kiran sallah bai san ana amfani da kalmomin nan ba sai ya garzayo ya fito daga gida bai tsaya ba sai da ya zo wajen annabi ya ce wallazi ba a saka bil haqqi ya rasulullah laqad ra'aytu mithla ma ra'a yace na da wanda ya turo ka da gaskiya ya ma'aikin Allah wallahi na ga kwatan kwatan abin da Abdullahi zai Zaid ya gani cikin mafarki mafarki na ya dace da naki ya faɗa wa annabi sai annabi sai falillahi alhamd ma'ana godiya ta tabbata ga Allah ya zama nurin ala nur ziyarar tauhid kenan to yanzu wannan yana nuna mana kenan ko yin amfani da lafazza don kiran sallah yana bukatar samun tabbaci a wurin shari'a a ce shari'a san rai baya yiwa kaga sun gama tattaunawa a gura ka aka ce a'a a kada rawa a'a a yi kaza a'a har sai da wani mafarki da yawan farki ko bai zo ya mai da mafarkin sarauta ba sai da annabi tabbatar yake inna hala ya haske to wannan ke nuna mana komai a musulunci abinda ake daukar su shine yaya Allah yake ayi yaya annabi ke amma babu son zuciya cikin harkan addini an gane ko sannan wannan hadisi abinda yake nuna mana shar'antuwar yin amfani da wannan lafuzza a wajen kiran sallah sannan kuma shar'antuwar yin amfani da waɗannan lafuzza na biyu kuma a wajen iqama amma menene hukuncin wannan shin wajibi ne ko mustahabi ne wannan zai hadisi ya nuna shar'antuwa hadisan baya sun za ta ƙara ba mu haske kan wajibci ko rashin sannan shin wannan lafuzza su kadai ne ake amfani da su ko akwai karin waɗansu lafuzza sannan a cikin dokanin salloli haka ake yi ko akwai bambanci na wasu sallar daban وزاد ahmadu في آخر قصة قول في آخر قصة في آخر في آخره قصة قول بلال في imam ahmad a cikin wata riwayan daban wadda take ta bilal shi ya kawo kissar kiran sallah din a sallan alfijir akwai karin kalmar as-salatu khairun minan as-salatu khairun minan to wannan maganar cewa a kiran sallah na asbahi ana yin as-salatu khairun min an wannan ya tabbata ma a hadisin Abdullah dan Umar wato riwayan Imam al-Bahaqi da kuma wato ainihin al-Imam at-Tahawi a cikin littafin Mushkil al-Asar da dai sauran da sai na hadisi kamar Abu Dawud da abin da su ma sun rawaito wannan hadisi ana tsara kalmar as-salatu khairun min an-nawmi a yaushe a kiran sallah na asubai ولمن خزيمة عن أنس رضي radiyallahu anhu قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم ما لا يقال كامنا وانا حديث النبي بن خزيمة أنكر قولة عن إسلام مالك أنا ذكي من السنة yana daga cikin sunna idza qala al-mu'adhdhin idan mai kiran sallah ya faɗa a lokacin sallar al yace hayya Allah fala ya tsare wannan kala to kuma sai ya ce as-salatu khairu min an-nawm wannan yanzu yadda yake nuna mana a zahiri magana ce ta Anas dan Malik amma ya tabbata ma a cikin maganar hadisin Annabi kamar yadda na gabatar mana sun to amma wannan as-salatu khairun min an-nawm a yau da ake yin a kiran sallan farko ko annabi a gaskiyar al'amari yadda ya tabbata da lafazin annabi yace idza azzalta al-awwal min al-fajr fa kun as-salatu khairun min an-nawm yace idan kai kiran sallan farko da asubahi to ka ce as-salatu khairun min an-nawm haka annabi na santa cikin hadisi a kiran sallan farko ake faɗan as-salatu khairu minan nawm ba annabi ba an fahimta ko da haka da dama daga su malamai suka tafi kan wannan waɗansu malamai kuma suna yi suna gani annabi za a yi amma maganar su cewa annabi za a yi menene madogaran a gaskiya tawili su suna tawilin wancan cewa idza azzanta al-awwal idza azzanta fil awwal min al-fajr fa qur'a salatu khairu min an-nawm cewa wai abinda ake kira abinda ake nufi da kiran sallan farko na biyu shine na farko to wannan wani irin lissafi ne a ce na biyu shine na farko suka ce eh idan an hada shi da iqama domin ita ma iqama tana karba sunan kiran sallah haka kiran sallah kuma yana karba sunan kiran sallah suka ce domin shi na farko aslan ba kiran sallah ne da aka yi shi ba dan ai sallah an yi shi ne dan a farkar da mutane na biyu shine tabbas wanda an yi shi dan iznar cewa lokacin sallah ya ce to ikama ki ne shine na biyu wannan na farko wancan na biyu wai dan saboda akwai hadisi da annabi ke cewa zamu karanta nan gaba yake cewa la yuraddu addu'a bainal ne addu'ar da aka yi ta tsakanin kiran sallah biyu ba a mayar da ita ma'ana ana karbawa mutum idan ya addu'a a wannan to suka ce tabbas abin da annabi yake nufi da wannan shine kiran sallah da ikama sai suka ce a ikama na farko kiran sallah na farko kenan ikama ita ma ya samu mata suna al-azan amma wannan tawili tawili ne gaskiyar al'amari domin mun yi da maganar su ta cewa asalin as-salatu khairun min an-nawmi lo a kiran sallah farko na asuba ana yin shi ne dan tasar da mutane haka ne ku nabi kuma ana yin dan aime kenan mun yadda da wannan to idan haka ne wanne ya dace wa sai a salatu sayar min nauyi na farkon ke tun da shine mutane suke cikin mai barci sai a ce da su as-salatu khairun min an-nawmi dan su me tashi daga barci idan sun tashi daga barci sun gama kimtsawa kuma sun yi alwala sai a kira sallah na biyu dan a kira shi zuwa me sallah wanda ba bambanci tsakanin shi na biyan da sauran kiran sallolin da ya rage dama bambancin asubahi da sauran kenan dukkan ko sallah kira sallah ɗaya ake mata tun banda asuba ki ce ake mata mai biyu to kaga na farko na asuba ana yin ne dan farkar da da haka sai annabi ce a ce as-salatu khairu min an-nawm na biyu kuma ba bambanci da sauran kiran sallah na lokacin salloli da lokacin saboda haka kaga babu wani tsari a cikin dan dacewar da sallah dan da biki sai sallah haka suke to amma sanin wannan daban samun damar aiwatar da shi daban akwai fikihun matsala ka fahimce ta da suke a addini akwai kuma irshadiyyar tafsiri yiwuwar aiwatar da ita a aiki idan ka samu mutanen gari ka kai da ka saba sai a kira na biyu cikin alfarki to da farko da su za ka fara kira su shari'a da ba ta sai rigimar su a kan ba da karantar har mutane su samu fahimtar wannan idan ka sa kuma da su

ہے fara yin na biyu saboda bai lokacin garin madina ya yi lokacin annan garin madina ba da yin masu da an kira sallah da an kira sallah kowa zai ji saboda ba a yi kuma sai lokacin da annabi ya fara yin bayan ya shigo masallaci ba ya yin gona bila sai haukar bin sani sannan ya wayo ya cewa assalamu alaikum a cewa alaikum salam wanda bai kira sallah ya fita ya kuma domin sai annabi ya da suna haka aka yi har annabi zo ne ba da da haka da haka da lokacin da kuma ta'adda garin ya kuma ga kasuwa kaya to idan aka zo idan kasuwa ba sani ba har sallar juma'a na ne Usman dan Affan a yin wani kiran sallah da farko mutane كل فرد سنة يعتبر مسلما إذا أنظر ماذا أقول جماعة أيديها كلمة هذا عبارة ومجوز لما أقول سيما على الإنسان صلى الله عليه وسلم كما قال الإنسان زوراء فأخذ أخي وأنا أبو كوني جدي كوني نارا فقال لكم على أنا هوا أخي أنا سنة صلى الله عليه وسلم wanda ta tafi dauki da kuma da ta tafi da gala sai ta gina wata hasumiya ita kadai ba mutum lafiya amfanin da ranar zuwa ga wannan sallar da ta tsaya kowa ya rike ta إذا أنت قلت للإنسان لك واحد يعني ما haka suna a yi ko a masallaci su su daga ina ba daga ba daga annabi ba ba daga abubakar ba ba daga umar ba ba daga masu aiki sabon da ko abinda dai malamai suke cewa shi ne suna ganin saboda kuma jama'a wannan da ake yi amma dai inda za ka yi da wasu masu ne da ya fitar wannan kuma ne lokacin da duk ne da su kabannin da gaba ɗaya muka zo da addini cewa ba wani abu a ajiyar farko a rayuwar musulmi addini kuma kuma bai da za a ji duka sau ne biyar ne ma da a gani za a ji da kai wannan a samu mai kiran sallah wanda za a rika dama ƙa'idar mai kiran sallah ana ba shi a cewa hadisi zai zai nuna cewa ba a san da ke sallah ya karɓi lada amma nan suka ce karhanci ne in yana da sana'a amma in ba da sana'a an ɗauke masa abin da zai yi kiran sallah bai kan ba ko mutum a gane ko ko ya ji wani da irin wannan ta ga ba da shi kiran sallah ne wani da ya rika da shi da hanyoyin da ya rika da bi da shi ne da shi Allah ya ji a kan tsakanin yan siyasa tsakanin sarakuna tsakanin malamai tsakanin yan boko tsakanin yan kasuwa tsakanin almajirai sai a kasa haka da ki aiwata amma galibi mutane addini baya da cikin tunanin wani abu ne na biyu in ka gama komai sai ka addini amma yana ko ta ajanda su ba daga dan ko da ina koyi babin yakin neman zabe wato hadari ya fara walkiya rigar da ya ta kai bai da an gama kan a wannan shi ta ne da kan da ta dole ne da amma da a a nan kasuwa da kiran Allah dan ka ne kowa ya haka ake a ba ne ku duka kana ta kasar zuwa daidai da sauƙin da za ka buga sai ka ga an rubuta maka da da da a rubuta maka da larabci ba cewa da tsaran kasanin kiran sallah a jiya saboda musulmai kuma za ka kowa kungiya waɗanda su kuma wato haifafin abin mai ma'aruf da nahi anil munkar kungiyar al'amuru bil ma'aruf da nahi anil munkar za ga su kowa gani da suka ta kamala da jallabiya da gemu kake da aswarki a ba wata wanda an yi kiran sallah da jihadi agribi ba kullum karfi wanda ko ba ta kullum idan kullum karfi amma da kullum kai kai aiki abubuwa ne wanda sauki sai a hankali ana tabbatar da mutane ana tabbatar da su kuma kuma me kake so ka ce hankali ke kai ne dacewa sai kiran sallah ne da cikin manufofin ka bayan da ke da ba kowa ne ke da baiwa ta murya ko sauki za a zaɓi guda biyu ko da ko Allah an zaɓa da ya kamata da asuba na a zaɓi biyu a ka'ida dan kawai da asuba kiran sallah ba shi biyu aiki ko a yi na farko wanda ake sai da mutum na biyu ba sai da sallah to wanda yake sallah wanda yake farko da wanda wanda yake wannan kuma da ya kamata a rawa ta da mun ji wani dama mun san da dare ke da mun ji wani kuma mun san da za a yi yasa ai sahabbai suke cewa hadisi zo nan gaba cewa idan kun ji bilal ya yi kiran sallah ko kar kiran sallah sai hana ku da hana ku amma idan abdullah bin umar mutum ya yi kiran sallah to tabbas an riga an kula da dai shi makamu ne baya yi sai an salafi da yake ya ya fito a ce eh sai ta ce kuna ina ka alaikum salam duk kana na bai shi kamar yadda wani shi ke fara cikin alkur'ani da zaran an yi sun labarin da juma'a ko ya rike haramun ne yin kasuwanci a wannan lokacin da ya da zai wa haramun to magana cewa kamar dan ka wanda bai balaga bai je kasuwanci to kuma na iya zama bai ba'a kai ko da sallah dina din shekara ba in ya kai shekara goma ka fara duka kaga da shi da kuma sallah amma maganar idan kana da yaron da zai kula da shi wanda ba musulmi ba in ya halatta ya saya ya sayar wannan ya halatta shi ne arziki kuma ya bari na zai

وجاء زيد بارك الله فيك وجاء زيد وعن ابي مهدورة رضي الله عنه من كان يقول كل فكرة صلى الله عليه وسلم من راس بعض يبيه ثم أقوم أي يوسف والعثمان أي أما جدلي كذا جدلي كذا جدلي وانا مدنة كربية أما الظهر لا أثر فجربة إساء إساء الله تيني ويوان تيقى النبي في بداية amma kuma asbabi bi ko ake duk labarin da yayi bai kira sallah hudu har biyar har shida kuma ba wanda yake yin bid'a ne ma'azan Allah ku ne bi ko da zai ku وعن ابي مهزوره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان an karɓo hadisi daga abu mahadura abu mahadura ya yi ce annabi ya koyar da shi kiran sallah fa zakara fihi tarji'a a kiran sallar da annabi ya koyar da shi sai ya ambaci al tarjih shi ne bayan ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai ya kuma wannan da Allah sai da murya an gane ko wannan hadisi kuma a akhrajahu muslim imam muslim ya ruwaito shi wato ya ambata masa al tarjih abun hazira kuma annabi ya koya masa kiran sallah ne bayan fata makka dan shi lokacin da ya kiran sallah ko lokacin da ya fara da tsoron yin izini da ya ga wani mutum ya kira sallah shi na ta amma yana ne dan izgili sai annabi ya ji ga wanda kiran sallah mai ta daɗin sai sai kira ya masa addu'a cikin da zai kaza da wannan mutum sallah ya ta tafi cikin ladabi a cikin nan walakin zakara takbira fi awwalihi marratayn faqat sai dai a farko ya ambaci kiran sallah ya ambaci kabbara sau biyu kadai Allahu akbar Allahu akbar wato kabbara kuma biyu sannan sai yayi a tarti a shaɗu Allah la mun da kula da sannan kuma sai daga murya irin da yake muka saba yi galibi a nan gida rawabul khamsa ana hadisi malama hadisi guda sai sun rubuto fa ruhu murabba'an amma su sun ambata cewa wato ba wai kafara farko yayi ba kafara ba guda ba guda biyu kadai yayi ba yayi kafara ne har su kamar yadda yake akan kowa an gane ko da gaskiya magana cewa a kasarar nan guda ta shi ne abin da yake an haddace a ruwaya daga ko da za ka yi tarjihi kabbara guda biyu wannan mai kabbara guda biyu akwai alamar tambaya akan wannan riwaya an fahimta da kyau وعن انس رضي الله عنه قال امر بلاد ان يشفع الاذان شفعا ويوتر الاقامه الا الاقامه يعني الا اقامه الصلاه متفق عليه ولم يذكر مسلم الاستثناء an karɓi hadisi daga Anas ta Malik Allah ta kare da a gare shi kala yace umira bilal an umarci bilal wa kuke da hannu zai umarci annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai umarni a an umarci bilal an yashfa al azana ya maimaita kalmomin kiran sallah biyu biyu an gane ku wannan kalmar shaf'an ba ta cikin bukari ba ta cikin musulun ba san ba inda ibn hajar ya rawaito ta da yake an yi a zane shaf'an idan ka duba cikin bukari ka duba cikin muslim ai ya kace inda na leka na gano an yi a zane babu ziyadar kalmar shaf'an kuma sai da an gudu zuwa wajen cikin kusa ba yi ta ta ta kaza a wajen riwaya amma dai a bukari da musulun da na duba haka an yi fal azana wa yutir al iqama kalmomin ikama kuma ya maimaita wato ba maimaita zai yi amfani da su ɗaya ɗai shafa yi dama shine yin abu biyu biyu wuturi kuma shine mai ɗaya ɗai ma'ana an umarci bilal kiran sallah yayi kalma biyu biyu Allahu akbar Allahu akbar wannan suna kirga ta a matsayin daya Allahu akbar Allahu akbar daya yayi biyu kenan ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah wato haka haka zai tafi zuwa karshe sai dai kalmar karshe ta la ilaha illallah duk an yi ittifaqi kan cewa to sai ake faranta ba a mai da sai dai wadanda sun ce biyan da ake nufi sai dai wannan ta farko kenan amma ta karshe dai to dai kawai ake faranta an bayyana ko illa ikamata sai dai kalmar ikama ce kawai ita wannan so biyu zai faɗe ta kaga ya ce umira bilal an yi fala azana an umarci bilal ya maimaita kalmomin kiran sallah su bi biyu wa yusra ikama na ikama kuma yayi su so dai dai illa ikamata sai dai ikama me ake nufi da ikama ya'ani illa kad kamata salat sai dai kad kamata salat wannan zai yi su so biyu wato dai dai ikama الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه شو dan ya ce dukkan kalmomin so dai dai illal iqamata sai dai kada muku salatu in so biyu zai kira mutafaqan alai wannan imam al-bukhari da muslim suka rubuto walam yadhkur muslimun al-istithna sai dai arwaya muslim inji ibn hajar yace bai kawo istithna'i ba wato to gaskiyan cewa illal iqama bai kawo ta ba wato sai ce wato kawai yutar iqamata zuwa karshe to da shi ne waɗansu suke ganin kada muku salatu so dai ake sun dogara da wannan riwaya wanda babu istithna'i a cikin ta to amma wannan riwaya ta bukhari wanda take da istisna'i wato ta zama ziyada akan wata wannan ziyada kuma karbabbiya ce saboda haka da ita za a aiki da karshe ke wajen nasa'i amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bilalan amma a riwayar nasa'i a maimakon ce umira bilal sai ce amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bilalan ya ambaci fi'ili da fa'ili da maf'ulin gaba ɗaya a can kuma umira bilal an ambaci fi'il da kuma na'ibul fa'il an gane ko wa an abi juhayfa radiyallahu anhu qala ra'aytu bilalan yu'adhdhinu wa atatabba'u fahu ha huna wa وفي إصبعاه وإصبعاه في أذنيه رواه أحمد والترمذي an karɓo hadisi daga abuja Juhaifa Allah ta tare ka gare shi yace ra'aitu bilalan yu'azzinu naga bilal yana kiran sallah an gane ko a wata riwaya ta Imam Ahmad yace ra'aytu bilalan yu'azzinu wa na naga bilal na kiran sallah yana waiwaye da fuskarsa yi haka yi haka to amma ina ne yake wannan waiwaye din yace wa atatabba ufahu ina bibitar bakinsa ha huna wato idan yayi nan dama wa ha huna da kuma in yayi hagu wa isbi'ahu fi udunayhi ya tsunta guda biyu suna cikin wato kunnuwansa wato sun fara yadda da bikin sallah zai kiran sallah ke wato in ya kusa guda biyu dinnan wannan manuniya ta hannun dama tana kunnan dama manuniya ta hannun tana kunnan abu haka da aka yi kiran sallah to amma a ina ne yake yin dama da hagu wajen hayya ala sala hayya ala sala hayya ala sala da ta kawai zai waya ba da gangan jikinsa gaba daya ba akwai ruwa da suke yana waya da ke jinsa gaba daya sai ya ce wannan riwaya tabbatacciya ita ce kawai yana yin haka ne da kanka kadan zai zuwa dama kadan haka zuwa hagu saboda kiran sallah ce lale kuma inda kalmomin ke la suke su ne wajen hayya ala sala da hayya ala sala domin kira suke hayya ala sala ku zo ku gaggauto ku taho wajen sallah hayya ala fala ku gaggauto ku taho wajen ina babban labo to shi yasa sai kai dama kai hagu saboda duk mutane na dama da na hagu kowa ya sai idan kana ya ka dauke wuta ba tunda kana Najeriya ya lafi to wa alaikum salam sunna na kiran sallah a wajen masallaci ake ba a yi cikin masallaci in za ki kiran sallah na sunna sai ka fita wuce ladan gashi Hadi, wai. Mara zai ta haddasa saboda za ta bai kyauta ba wato kun gane ku ita wato abin abin an kowa wannan ana amfani da shi ne ta fuskar ga'idi amma kuma ya za a yi kiran sallah kiran sallah dai a yi ta a waje abin da za ka ce mu ce da haka mutum ce idan ana ruwa ba sun ce cin wuce wa alaikum salam eh sunna ne wannan yana cewa waɗansu malamai sun nuna cewa idan ana kiran sallah ruwa ya barki to wace liman ladan a maimakon ya ce hayya ala sala hayya ala sala sai ke sallo fi rihalikum wannan sunna ce kuma abin da ake nufi da sallo fi rihalikum yi sallah a gidanku ba sai kun zo masallaci ne kenan saboda idan ana ruwan sama wajibin sallar jam'i ya a kan mutane bayan nan ba ku ba ku masallaci ruwa da ke da sallar ka gida kai da iyalinka ko a shagon su kadai wajibcin sallan jam'i ya riga fadi shi yasa ma idan ladan ya zo yin kiran sallah ana ruwa to amfanin kiran sa lokacin dan kawai ya farka mutane lokacin sallah yayi amma ba dan su zo masallaci ba dan haka a maimakon hayya ala sala da hayya ala sala sai ki sallo bi rihalikum ku yi sallah a gidajen ku wannan wata sunna ce ita ma wata ta dace da mutuwa tana bukatar raya ta ladan mutum eh a sallah a gida ya kuma da ladan su da mutum daya ba su da ladan gani ba dan sun yi a gida sai dai ba za a kama su da laifi ba kawai illa iyaka an yafe musu wajibi kuma sai tare iyalan su yi to kaga a lokacin hukuncin su ɗaya ne shi da matan sa na gida yadda ba dole bane su je jam'i shi ma tunda ana ruwa ba dole bane ya je ba sai suka tare suka yi jam'i to suna da ladan jam'i shi da su ko ma wace ce in dai ta abin da ce matukar dai dalilin da yasa baka je ba shine uzurin da ya ya shari'a ta yarda kai ka je dan saboda shi a to adadin da mutane za su eh wajen wajibcin sallar juma'a wajibcin wai sallar zuma mutum daya gida a ah. ah, wannan duk wanda ya wannan baya da magabaci ko cikin sahabbai ko tabi'a kun fahimta ko duk wanda ya bada fatawan mutum ya sallar a shi kada a gida ko a shagonsa to ba ya da magabaci cikin sahabbai ko tabi'a juma'a asalan an wajabta ta ne dama cikin taron jama'a ba wai mutum da ya je wanda ya rasa juma'a da haka sallan azhar zai amara da zai juma'a ita ne ba an gane ko eh ita juma'a idan ana zuwa ita ma wajen sun haka da sai ka tsaya sai zara gida amma magana ta yi ka kada gida ba zai yi ba wa atatba'u ha ha huna wa ha huna yace ni ko ina bibitan bakin bilal yana kiran sallah ha huna in yayi nan wajen wa ha huna da kuma in yayi nan wajen yana nufin dama da hagu wa isbi'ahu fi udunayhi ya tsunta biyu suna cikin kunnuwansa rawahu ahmad wa tirmidhi wa sahahahu imam ahmad da imam tirmidhi suka rawaito hadisin tirmidhi kuma ya inganta shi haka kuma imam al-hakim ya rawaito shi yace akan sharadin bukhari da muslim haka imam az-zahabi yayi tarayya da hakim wajen tabbatar da wannan hukunci ولابن ماجه وجعل إصبعيه في أذنيه رواية ابن ماجه يتي وجعل إصبعيه في بلال يا كان يا تنسبيو في أذنيه أتتن كنون سبيو ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر وأصله في الصحيحين a riwayan abu dawud yace lawa unuqahu wato bilal ya rinka yin kwana da wuyanka yaminan wa shimalan lamma balaga hayya ala salah yayin da yazo wajen kalmar hayya ala salah yaminan wa shimalan dama da hagu walam yasbir amma ba wai ya juya bane da dangan jikin sa gaba daya wa asluhu fi sahihaini yace asalin wannan hadisi ko yana cikin bukhari da muslim وعن ابي معذور رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعجبه صوته an karɓo hadisi daga abu mahazura Allah ta kare ta gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam wato sautin abu mahazura ya burge annabi ta'allamahu al-azana sai annabi ya koyar da shi kiran sallah wato yace je ka rinka yi wato duk wani abin da yake so ya nuna mana a je a cikin kiran sallah ana buƙatar sauti mai daɗi kuma babban sauti ko mai daɗi duk wanda Allah bai ba su da yawan sauki mutu sai ya kare biya wani ladan an fahimta ko eh? ba ba ah, a yana so amma Allah ya ba su masa falalan zalika fadlullahi yuti man yasha ma kullu ma yatamanna al-mar'u yablughu sa'at ar-riyah bima la yastahdi ai ba abin da ake so ake samu ba sa'at ar-riyah bima la a mai kwale-kwale da yana tafiya ai kar iska ta taso wanda shi da duniya amma ba da dole sai iska ta taso sai su dinga musu darasin ko ba yadda kwallo ce wanda wani jiki ba shi ba lokacin da sahabbai suka yi suka ce zaba amma su so da bin ujuri ba su kudi da lada sun tafi da lada shi sallah irin yadda muke su yi azumi duk wannan muna yi amma sun fi mu su suna yin sadaka mu ko ba mu da abin da za mu yi sadaka sai annabi ce ku je ku yi tasbihi ku yi hailala ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza duk wannan abin da ku yi akwai lada kamar yi sadaka da talaka su da suke sai sai masu kudin su kai suna ku turkai sai su gaba wajen annabi su kai abin da ka koya mana mu rinka yi a koyi din nan mu mun je muna ganin ba ba koyi annabi ya koya musu faɗa ma annabi ya ce ku je ku yi sai abin da ka koya mana din nan mun je muna yi su kuma a je sun wasu sun ci gaba da yi me za mu yi ko mu bi su annabi ya ce zalika fadlul ladhi to amma ke dan ba zai kyale ya zo a sadire su amfani da dukkan su wajen wannan amma mutumin da Allah bai wa dukiya idan har ya zanto mutum na gari ai an ba shi sinadarin shiga aljanna sai dai baya duk abin da talakawa suke so zai suke iya yi zai yi shi kuma zai abin da ba za su yi ya zo sallan jami'i sahun gaba su ma za su iya zuwa idan ya gida ma ya riga su zuwa idan ya gida ma gina masallacin yana sahun gaba kuma kullum a zo za a yi tikafi a masallacin shi ma yi a yi karatun qur'ani a yi mai komai a zo kuma a ce ana neman taimakon kaza su wannan dole sai mai wuri ya zaro ya bayar su ko ba su abin da su dole su hakura ba ma ya dan bazin kyale su lokacin da duk aka zo za a kashe kuɗi dan addini sai ke dan ya rika cewa za su kare a ce ta ya idu kuma fakara wa ya amuru kun bil fahsha dan mutumin da ya yi da zuciyarsa ne da ya yi وعن جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة جابر بن سمرة يتي ناي صلى تارد النبي باسو طيبة باسو بيبة وزياد أتى بغير أذان ولا إقامة idan annabi ya zo ya yi sallar idi tare da annabi ba su ɗaya ba su biyu sai duk idan annabi ya zo ba a ikama ba a kiran sallah ba kiran sallah ba ikama wato wannan ke nuna mana ashe ba a yin kiran sallah kuma ba a yin ikama a sallar idi nan karamar sallah da babbar sallah duk ba a yin sallah ونهوا في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره وانت رواية مسلم النبوة قال ونهوه حديث فتنكسن وانا يازو في المتفق عليه ruwaito an ibn abbas radiyallahu anhuma daga abdullahi dan abbas Allah ya kare ta gare shi wa gairi da wannan sa wato dai salloli ne guda biyu ba a yi kama ba a kira sallah wa an abi qatada radiyallahu anhu fil hadith tawil fi nawmihim an as hadisi ya zo da abu qatada fi hadith tawil cikin hadisin nan mai tsawo fi nawmihim an salati wanda yake ba da labarin sarki da ya sauke su ba su samu damar yin sallah ba har lokacin ke fita yace sun ma'azzana bilal bayan an farka daga barcin kenan sun ma'azzana bilalu sai ya yi kiran sallah فصلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي يصلى كما كان يصنع كل yawmin kamar yadda ya kasance yana yi a kowace rana rawahu muslim wato imamu muslim ne ya ruwaito wannan hadisi an gane ku wato abin da yake nufi da wannan hadisi shine a ce idan kuna da yawa ko matafiya ne ko unguwar ku daya sai ya banci ya dauke ku gaba daya bai sallah ba a wannan sai bayan rana ta fito sai kuka farka wajen ku uku ko hudu ko biyar adadin da ka iya yin jami'a na jiyo ku na mutuwa dukkan kun farka a makare da sai kuka tashi za ku yi sallah a subai za ku yi jan sallah ko za ku yi ba za ku yi an fahimta ku dan annabi sallallahu alaihi wasallam bai ya dauke shi da sahabbai suka tashi kuma a makare bayan rana ta fito zafin rana ya farka da su aka tashi aka yi alwala ka komai sai annabi bilal ya kira sallah bilal ya kira sallah bayan kammala kiran sallah kuma